Wata sanarwa da ofishin da ke kula da al'amuran jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nan Abuja ya fitar a yammacin jiya. Na cewar akalla kimanin mutane ɗari da goma ne mayakan Boko Haram suka yi wa kisan rashin imani. Kana kalin wasu da dama kuma suka samu raunuka a wannan hari. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce wannan kisan gilla aika-aika ne kai tsaye akan fararen hula waɗanda ba san hawa ba balle sauka, wanda kuma shine mafi girma a wannan shekara. Shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniyar a Najeriya, Mr. Edward Kalon, ya ce akwai yiwuwar masu ikirarin jihadin sun yi awon gaba da mata masu yawan gaske A cewar tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Isa Tijjani, wannan alkaluma na Majalisar Ɗinkin Duniya fa babbar magana ce. Alkaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar game da adadin mutanen da aka kashe a wannan guri na zabarmari inda ake noman shinkafa ya ta da hankali matuka domin mu magana na mutum 43 to kaga su majalisar ɗinkin duniya sun ce mutanen da suka mutu sun haura ɗari wannan gagarumin magana ne an yi alkawari an yi kaya ba kayan babu alkawarin ko ka faɗa ma shi wannan shugaban ƙasa ba saurara mutane yake yi ba mutane sun yi kuka sun yi ihu sun roka sun ba shi shawara da yaki to me za a yi talaka mai gani iyakan sarki ne sai mu sa masa ido mu ga abin da yake nufi amma dai rayukan mutane yana cikin hadari kuma ba za mu yi shiru ba ba za mu daina faɗa ba kuma in ta kama ko haɗa shugaban ƙasa da Allah sai mu yi na tambayi kwararre kan sha'anin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ko mai wannan sabbin alkaluma na majalisar ɗinkin duniyar ke nunawa? Yana ƙara tabbatar da sakaci da gazawa da gajiyawa da kasawa da rashin iyawa da rashin sanin ciwon kai da rashin kishin talakawan ƙasa irin na gwamnatin. Mun kasance cikin damuwa da ɗimuwa da rashin kwanciyar hankali da rashin bacci da rashin samun wato nutsuwa ta ƙwaƙwalwa da nazari na damuwar halin da aka shiga. A cikin sanarwar da ya fitar a yammacin jiya, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da wannan aika-aika. yana mai cewar shi fa ya baiwa sojojin Najeriya dukkanin goyon baya na bukatar ɗaukar matakan da ya kamata kare rayukan 'yan Najeriya. Amma a cewar Dr. Yahuza Getso akwai bukatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sallami manyan shugabannin rundunonin tsaron Najeriya. Tun daga ministan tsaro zuwa dukkanin shugabannin hukumomin tsaro su ajiye mukamansu saboda su kasawarsu ta bayyana. Ne sako ne muke isarwa cikin ɓacin rai da damuwa da kunci da baƙin ciki da tarnaƙi da nuk kuki yake damu mu a cikin zukatanmu dangane da rasa waɗannan bayan Allah waɗanda suna can a cikin gonakinsu aka bi su aka je aka yi musu yankan rago shugabannin tsaro lallai a kore su a yi garan bawul a sauke su tun daga ministan tsaro. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.